يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان قد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال لما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم انفجل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يتكلم أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أيها الإخوة المستمعون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الخصال العظيمة التي توجب المحبة والألفة بين الناس ألا وهي وهي إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام فإطعام الطعام من شيم الكرام وهي قيمة نبيلة وصفة حميدة وعادة جليلة حب عليها الإسلام حين نشر أنواره ودعا إلى بذل الخير للناس كافة لتفوض بينهم المودة والألفة والمحبة وإطعام الطعام من أهم طرق الإنسان وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المطعمين بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فأجارهم الله تبارك وتعالى مما يخافون وأكرمهم بما كانوا يفعلون فقال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وإطعام الطعام أيها الإخوة أول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة خطبها في المدينة في المدينة حيث قال يا أيها الناس أمشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أردت ومن لم تعرف أخرجه البخاري ومسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في هذا الحديث أن خير الأعمال بعد أداء الفرائض والواجبات هو إطعام الطعام وإفشاء السلام لذلك حدث الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين على ليل الفضل العظيم والثواب الكبير لإطعام الطعام فهذا الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي كان يطعم الطعام الكثير فسئل عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام أخرجه أحمد وهو حديث حسن أيها الإخوة المسلون اعلموا أن إطعام الطعام كان معروفا حتى في الجاهلية قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جدعان كان في الجاهلية يسل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفع إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أخرجه مسلم واعلموا أيها الإخوة أن إطعام الطعام لا يقتصر على الإنسان فحسب بل يتعدى بل يتعدى إلى الطير والحيوان وسائر المخلوقات فإن الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم عدل قال في كل كبد ربضة صدقة أخرجه البخاري أيها الإخوة المؤمنون اعلموا أن إطعام الطعام أن لإطعام الطعام صورا عديدة ومتنوعة فمنها إكرام الضيف والإهداء إلى الجيران وإطعام الفقراء والمحتاجين والمساكين وإعطاء الطعام للسائل ومن ثمرات إطعام الطعام دخول الجنان والفوز برضوان قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقال الأعرابي لمن يا لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام أخرجه الترمذي وبإطعام الطعام تنال معونة الله تبارك وتعالى كما في تسلية خديجة لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال كلا أبشر والله ما يخزيك الله أبدا والله إنك لتفل الرحم وتسوق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق حفظه البخاري ومسلم وإطعام الطعام أيها الإخوة سبب للنجاة من النار قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشك تمرة أخرجه البخاري ومسلم وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينك ينقوى خطبا مع ونن ماقم tana kiran ‘yan uwana a cikin musulunci da imani da cewa lallai imamu ahmad da imam tirmidhi da imam ibn mada sun roito hadisi daga abdullahi ibn salam cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin madina sai muka yi mutane suke gaggawa zuwa gare shi ana faɗin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi ma abdullahi ibn salam yake cewa ni ma sai na zo dan naga me ake gani lokacin da naga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na gane cewa lalle wannan fuskar ba fuskar makaryaci ba ne ma'ana sakon da yake cewa ya zo da shi ba ƙarya yake ba abin sakon da wannan bawan Allah ya zo da shi gaskiya ne yace farkon abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara magana akan sa bayan ya zo garin Madina sai yace a nas ya ku mutane afshu salam ku ringa yada sallama a tsakaninku ma'ana ku yada sallama ta farka yi wa juna assalamu alaikum wa alaikumus salam wannan na nuni da cewa duk mutumin da ka roƙa wa amincin Allah to ba za ka yi ka cutar da shi ba mana ba kai ba cutar da wani musulmi domin kana roƙa mai amincin Allah da kana mai hasada ko kana gaba ko kana kiyayya da shi ba za ka nema masa amincin Allah tabaraka wata ala ba ko amincin mai ungo ku ba za ka nema masa ba ko amincin gwamnan garin ku ba za ka nema masa ba amma sai ka nema masa amincin Allah wannan yana nuna cewa ko ya sani ko bai sani ba kana neman mata amincin da ba za ka iya cutar da shi ba wannan ya sa musulmi baya cutar da musulmi dan uwansa ya yan uwa ya ce wa aka yi muta'am sannan ku ringa ciyar da abinci ma'ana kai da Allah ya horewa to ringa ciyar da waɗanda ba su da shi wannan ya daga cikin kyakkyawan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hudubar ta farko a garin Madina sannan ya ce wasilul arham ku ringa sadar da zumunci duk zumuncin ku ringa kula da shi sannan ku ringa yin sallah cikin dare wa sallu bil laili wan nasu niyam ku ringa yin sallah a cikin dare a lokacin da mutane suna barci don wannan yana jawo albarkar rayuwa idan kun yi wannan za ku shiga aljanna da aminci kuma dama gidan aljanna ai gidan aminci ne lahum darus salam inda rabbihim wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ya ɗan uwa a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗo dan halaye masu girma waɗanda idan da za mu kula da su za su jawo ƙauna da soyayya da haɗuwar zuciya a tsakaninmu wannan ayyuka ku su ne sadar da zumunta wato da sallama da ciyar da abinci da yin sallah da kuma sadar da zumunci ya ɗan uwa ciyar da abinci ɗabi'a ce ta manya-manyan mutane duk wanda haka ya ɗauki gabaran ciyar da al'umma abinci da taimaka musu da abinci wannan ba ƙaramin mutum ne mai kima mai daraja ba domin ɗabi'a ce ta manya-manyan mutane al'ada ce mai girma matsayi ne mai daraja da dukkan wanda yake son kima yake son daraja to lallai ya wannan a cikin rayuwarsa lallai mu sani cewa addinin musulunci ya yi umarni da wannan kyakkyawar ɗabi'a ta ciyar da abinci sannan addinin musulunci ya yi kira zuwa ga aikata alkhairi don ya zanto cewa abin da ke wa al'umma jagoranci shine son juna da ƙaunar juna da kuma haɗuwa da haɗin kai don al'umma ta samu wannan dan duk lokacin da ka rasa abinci wani ya baka abinci zaka ji kana kaunarsa duk lokacin da ka rasa abu kaza wani dan uwan ka ya ya baka saboda yin wantaka lalle zaka ji kana kaunarsa kuma kana son shi ya ɗan uwa mu sani cewa ciyar da abinci iya daga cikin manya-manyan hanyoyi na kyautatawa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa sahabbai akan wannan kyakkyawan aikin nasu yace wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira da sahabbai suna ciyar da wato suna ciyar da abinci ala hubbihi malamai suka ce wannan gamir din wacce ce yana komawa zuwa ga Allah cewa suna ciyar da abinci akan abin da Allah yake so me Allah yake so shine a ciyar da miskinai da marayu da ribar yaki wasu kuma suka ce zamirin ya koma kan shi abincin ne su sahabbai sun kasance suna ciyar da mutane abinci akan su suna son wannan abincin nasu amma sai su ciyar da marayu da miskinai da ribar yaƙi duk wani mabakaci sai su siyar da shi shine inna ma waje liwajhillah sai suka ce la za a yi wala kowa. kuma sahabin ya baka abu ba so yake ka saka mai ba dan ba biki ne sannan ba so yake ka gode maka ba dan kai ba kai ne mai sakayya ba da kansu ma sai su ce inna ma waje liwajhillah muna siyar da ku ne dan neman yardar Allah dan Allah ya gani ya ba mu lada la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatar ku saka mana ba ma bukatar ku gode mana sabai suna yi ne dan Allah shi sa za ga a cikin tarihi akan samu daga cikin magabata wani kaji aikin sa shine in ya samu kuɗi ya ringa raba abinci gidajen mutane a boye sai bayan ya rasu a gane cewa shi shine yake wannan aiki to balle irin wannan halin da muke ciki na tsanani lalle mutane suna bukatar taimako wasu ba sa iya ci da kansu ba sa iya ci da 'ya'yansu wasu ƴaƴan su ba su zuwa makaranta lalle ka kalli irin waɗannan mutanen ka taimake su mun zo zamanin zalunci shugabanni wanda abin da suka sani shine tattare dukiyar da kuke haƙƙi da su su mai da tasu abin da suka sani na rayuwa shine rayuwarsu da rayuwar ƴaƴan su sace kuɗin al'umma su sai da filin al'umma su sai da duk kadarar gwamnati ta al'umma duk su mayar da wannan kuɗin a cikin aljihun ku ko ba ruwan da rayuwarku to amma mu ya kamata mu taimaki junanmu ta hanyar irin wannan aikin da sahabbai ke su da kansu suka ce ba komai ke tsoro ba sai azabar Allah shi kuma Allah Ta wa ta'ala tun da ya sun ciyar da wannan abin da shi abincin jan shi sai Allah ya kare su sharrin rana alkiyama ba za su shiga wuta ba wa Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura da ka ni'ima da farin ciki ita ce za ka gamu da su ta kasance abin da za su yi rayuwa da shi a ranar alkiyama Allah ya ce wata zahun bi masu sabaru jannatin wa harira sai muka taka mu saboda haƙurin da suka yi suka haƙura da dukiyarsu suka ba wasu suka haƙura duk da yadda rai suke son dukiya ya ɗauka ya ba wani a cikin abin da Allah ya kore masa to Allah ta kuma da ya ba wannan bawan Allah shi ne aljanna da kuma tufafin alhariri a can kana neman sakamakon shiga aljanna taimakawa wanda ba su da shi ai ba ne sai wa Allah ba Allah jarraba shi ya ga imaninsa ba wai gazawa yayi ba a'a Allah ne ya tsara rayuwar a haka dan yace na'nu katamna bainakum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah ya wasu ga makalakawa waɗansu modata Dan ku kowa a ce kowa a cikin nan gurin yana da naira biliyan sai kawai ba wanda zai zai haka ma rijiya ba wanda zai zai haka ma matai. ba wanda zai zai ma gini ba wanda zai ma wanki ba wanda zai noman abinci don ka ga al'umma sai shiga cikin bala'i amma hikimar Allah sai a sa wani kuɗi wani sai ya talauci wani ya tsaya matsakaici don kowa Allah ya gore kowa ne don ya amfana wa kowa mai kuɗi zai sa kai aiki haƙa mun kwalbati gina mun gida zuba mun dake yi mun kaza yi mun kaza sai ya biya ka kai wannan aikin da ka masa shine amfanin da kai shi ne horewar da Allah ya masa shi kuma kuɗin da zai ɗauka ya baka shine horewar da Allah ya maka da shi dole ya baka dan ke masa wannan aiki lakin hikima ce ta ubangiji ya tsara rayuwar a haka wani gan shi da wadata da yawa wata wadata ta kaɗan wani gan shi da talauci ɗan kaɗan amma wani ka gan shi da zazzafin talauci dan Allah ya jarraba ya ga ku da kuke da shi za ku tosa wanda ba shi da shi dan kuma ba dabarar ku ba sai kaddara domin in ba dan dukiya kaddara ba ce ba Allah ne ya tsaro ka samu haka ba da ba yadda za a yi tsayin kuɗi uba yana cikin talauci dan ya riga ka zuwa duniya ya fi ka wayo amma sai ga yana don yana haya yana haya har ya haife ka har ka taso ka gina mai gidan da zai zauna kai ma ka gina na haka saboda haka Allah ya tsara da a ce wayo ne da dabara wanda ya riga ka zuwa duniya da ya fi ka samu kuɗi da a ce ilimi ne wanda ya riga ka harkar ƙur'ani ya riga karatun addini ya riga ka yin digiri ko masu ko phd sai ya fi da kuɗi amma sai ka zarka jahilin gaske wanda kila ba zai ma iya rubuta sunan shi ba amma ka gaishe da matsudin kuɗi ka ga profesor a jami'a ga turanci ga ilimi ga kuma amma bai da kuɗi saboda mai Allah ne yake rabawa ba kai ne kake bayarwa ba Allah ne yake yi da haka ma ba wace ai zafin nema baya kawo samu da kenan sai ka yadda Allah ne yake yi ba dan da ilimi ne ke bada kuɗi da professor su ne za su kowa kuɗi da ma ta ƙur'ani su za su kowa kuɗi da malaman addini su za su kowa kuɗi amma Allah wani sai ga ba zai iya ma rubuta sunanta ba amma an zo magana kuɗi kuma duk sai sai saboda haka Allah ya tsara nahnu na bainakum ma'ishatan fil hayatid juriya to da haka waɗannan bayan Allah ya tsare saboda ne. saboda ciyar da dukiyar su da ke, kai ma ciyar da dukiyar ka sai Allah ya baka aljanna sai Allah madaukakin sarki ya kare kan maka daga bakin cikin ranar alkiyama ya yi uwa ciyar da abinci shine farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi akan sa yana daga cikin abubuwa kamar yadda kuka ji abinci. da haka ciyar da abinci yana daga cikin abin da ke jawo dan adam ya shiga aljanna an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani aiki ne yafi in kana neman aikin da zaka yi ka samu lada ka samu rabo mai girma wani aiki ne ya fi annabi ta sai ce to ka ringa ciyar da abinci kana ciyar da wanda ba ta iya ciyar da kansu kana taimakawa masu karamin karfi sannan kuma kana yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba in dai musulmi ya gaishe to assalamu alaikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan hadisin ma ya nuna bayan ayyukan wajibi da na farilla to abin da ake so kai shine ciyar da abinci da kuma yada sallama shi yasa sahabban annabi Salama suka yi kokari wajen rabautar wannan falala mai girma domin su haifin litina da rumi yana ciyar da abinci in ya samu kuɗi sai tara wanda ba su shi ciyar da su abinci ya ba su abinci aka tambaye shi me yasa ake yin haka yace annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa ya ce khiyarukum man at'ama at'ama wa radda salat inda kana neman da zababbe a cikin mutane shine wanda idan yana abinci yana ba wanda ba shi sannan kuma an mai sallama baya girman kai yana amsawa yana amsallama ko ta waye in yace mai assalamu alaikum yace wa alaikum assalam amma wanda yana da kuɗi sai gaba zai an sallama ba wanda ya ilimi sai gaba zai an sallama ba wani dan yana da falala kaza sai gaba zai an sallama ba kila ya rena wanda ya mai sallama din ya ɗan uwa wannan hadisi na cikin musnad da imamu ahmad ya ɗan uwa mu sani cewa al'amarin ciyar al'umma abinci al'amari ne da hatta a jahiliya abu ne mai kima mai daraja domin Aisha radiyallahu anha ta ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ga Ibn Judan yana sadar da zumunci a jahiliya sannan yana ciyar da miskinai shin wannan zai amfane shi a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai amfane shi ba saboda bai taba cewa ya ubangiji ka gafarta min zunubaina a ranar alkiyama ba ma'ana bai imani ba da ya imani da wannan aikin ya amfane shi amma tun da bai yi imani ba kaga aikin ba zai amfane shi ba domin aiki zai amfani ka ne idan ka yi imani shi ta za ga ayyuka da dama sai Allah ya ce waɗanda suka yi imani sannan suka yi aiki na gari innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula ya ƴan uwa lalle ya ciyar da abinci ba wai ya tsaya ka ciyar da wai dan kadan kawai ba hatta tsuntsu hatta dabba hatta sauran halittu da suke buƙatar abinci in sun rasa ka ba su dan duk abin da ke da cikakkiyar hanta annabi sallallahu alaihi ya tabbatar in ka ba shi abinci to ka samu lada shi sa za ga wannan matar da kin shiga wuta saboda mage ta rike ta ta hana ta abinci ta hana ta je waje ta nema magen ta mutu ta annabi sallallahu alaihi wannan matar ta shiga wuta saboda ba ta ciyar da mage ba wannan karo ko wannan bawan Allah da ya zo shan ruwa a rijiya ya kare yana lallage ya ɗauka ya ba shi kuma aka tashi a aljanna saboda mai saboda ya taimaki dabba a shaidu abin da zai na buƙatar taimakon abinci ko abin sha to lalle ka ba shi gwargwadon yadda za ka iya gwargwadon ƙarfinka ya ɗan kuwa shi yadda abinci yana da sura da dama in kai ba ko ka karrama shi da abinci za ka samu nada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zaifa sannan ka bayar da kyauta zuwa ga makotanka wani gurin ya ce falikurim da ka girma makotanka in ka samu wata walwala ka ɗan aika musu ba kamar yadda kowa yanzu ya zama rubuci ba kowa ya gida sai katon falo ya dani tebul da kujera guda hudu wai da shi da matarsa da yansa guda biyu su ne kawai suka san abinci a rayuwarsu amma sauran mutane suna waje kai ba ruwanka da su baka damu da rayuwarsu ba tare da annabi sallama ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya waɗanda ke a ƙasa sai wanda yake a sama shi kuma ya tausaya mu ku tausaya wanda ke a ƙasa kuma annabi sallama ya ce wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matukar wannan bawan yana taimakon dan uwansa kai ta magabata suka yi aiki da hadisin muslim in mutum yana da wata bukata to wannan bukata sai ringa roƙa wa ɗan uwansa dan gane yi wa ɗan uwanka musulmi hidima yana za ka samu falala magana ta kalma yake cewa ka yi wa ɗan uwanka addu'a a koye to Allah zai wakkala mala'ika a tare da kai duk abin da ka roƙa wancan shi kuma mala'ikan zai ce amin kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa masa kama kama magabacin yana da bukata sai ringa roƙa dan uwansa me yasa ki roƙa dan uwansa saboda mala'ika ya ce amin kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa masa mana hanyar da ka taimaki bawa sai Allah ya taimake ka akan in Allah baka arziki da dukiya Allah baka mukulli ne ka je ka shiga aljanna akwai ayyuka na alkhairi da yawa kar ka je ke dan ya hana ta ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shi shedan kullun gani ka in ka ba za ka talauci in ka bayar za ka yi kaza in ka bayar za ka yi kaza ga cikin bukhari annabi salama ce idan ka bayar da sadaka daidai da dabino guda ɗaya Allah zai karɓi wannan abin da hannun damansa yana renon wannan abin kamar yadda ɗayan ku yake renon jaririn dutsen a dokinsa har sai ya kai kamar ƙaton dutse sai ya kai kamar uhudu sai a taka mara shi akan dabino kwaya ɗaya amma sai shaɗan ya hana ka kana kallon mutune a cikin bala'i amma ba ka yi taimakon su ba kana ganin ayyukan alkhairi amma ba za ka yi ba saboda mai shaidan yana razanar da kai su kuma waɗannan kuɗin in Allah ya yi za ka rasa su kafin ka mutu sai ka dawo da kafin ka mutu da haka in ka dawo talaka kafin ka mutu abin da kai da su shi za ka tuna na yi kaza na yi kaza na yi kaza na alkhairi sai ran sai ma daɗi ina da dukiya na riƙe na hana kowa na ƙi taimaka addini na ƙi taimaka al'umma ga alkhairi ta ƙare domin mu duke ta ƙara mu in kuma ka mutu da ita in ba kai ayyukan alkhairi da ita ba kila ƴaƴanka ko ba za su ba ba domin yanzu abin da yake faruwa matsaloli guda biyu ga masu kuɗi mutum zai yi wasiya cewa in ya rasu ai maka kaza na alkhairi ai maka kaza na alkhairi da dukiyar ƴaƴan sai sai buke da ba ka ji da kuɗin sai sai buke da ba su sai dai a raba a ba su wannan ya faru da yawa in kana zuwa kotu za ka ga mutum ya bar miliyan ɗari biyu ana bin sa miliyan sittin kaga kamata a cikin miliyan 200 a cikin miliyan 60 a biya mai bashi miliyan 140 magada su raba sai ya yace su buke da wannan bashin ba ba su yadda da wannan bashin ba shi sa duk abin da za ka yi na alkhairi shin da dukiyarka za ka yi ka yi kafin karatu shin bashi ake bin ka ka biya kafin karatu dan za a yi jima da 'ya'yanka su ma ko maka ba da dame su ba abin da ke bukata shine dukiyar ta zama tasu dukiyar ta zama tasu in ba lalacewa ba a sami yaro ɗin shekara sha shida sha bakwai sha takwas saboda san duniya ya zai samu ɗanwan mahaifiyarsa fa ya ɗauki ta marya ya buga mata sau biyu ya buga wa ƴaƴanta sau ɗan ɗaya don ya ɗebe wayoyinta don Allah wanda ya yi wannan in babansa ya mutu bin miliyan ɗari zai yadda ana bin babansa miliyan hamsin na bashi ya biya karɓar miliyan hamsin wallahi da zai yadda irin ƴaƴan da ake haifa ke nan ya'yan da gaba suke da iyayensu bayan sun mutu ya'yan da ba sa san iyayensu samu rahama a'a su duke da iyayen kawai kamar ido ke nema lallai kai wa kanka kiyamun laili yi ayyukan alkhairi da dukiyar ka tun kafin karatu dan ka zo kai wasiya ƴaƴanka ce ba sai da ita ba ni na yi wanda ni ne har aka gama mutum ya yi wasiya a mata kaza a mai rijiya a gurin da babu a mai kaza matarsa da dangin matarsa ce wallahi ba ta wannan wasiyar ta karya ce kuma wanda ya gaya wa da ba ke gaya mai ba zai iya proving ba da haka kotu kuma ba ka da hujja babu ruwanta da kai yanzu kaga wata wasiyar da ya ba ta yi ba amma da tun yana da ya gina kansa wannan rijiyar ya yi kan aikin alkhairin da yake so yi waye zai ce bai yi ba kuma tsoron talauci ke ci in Allah ya rubuta ma talauci ba zai ka zama talaka in dai tsoron talauci ke ji in dai a cikin kaddarar ka akwai talauci to wata rana sai ka zama talaka to lalle kai amfani da damar da kake cikin kafar suwar ka tazo ya ɗan uwa iya daga cikin hanyar ciyar da abinci ka ciyar da miskile da mabukata da miskile biyan ka ciyar da su sannan ka bawa mai azumi ga watan azumi ya zo watan azumi wata ne mai girma mai daraja in ka ciyar da mai azumi Allah zai ba ka ladan azumin da kai kuma zai ba ka ladan wannan mai azumin ba tare da an tauye ladan wannan mai azumin ba abin da nake nufi malam ya yi azumi na ya azumi kaga kowa yana da ladan azumi idan Allah ya karba to amma malam ya ciyar da ni lokacin da zan ji buɗe baki to ba tare da an tauye ladana da aka bani ba Allah zai creating wani lada na musamman kwatankwatin irin wanda ya bani ya ƙara wannan saboda ciyar da ni mana iya mutanen da ka ciyar za a baka irin ladan da Allah ya ba su na azumi kuma illar mu shine wanda zai iya da mutum daya sai ce shi talaka ne wanda zai iya da mutum biyu sai ce shi talaka ne kai ka jira mai kamar yin impliedly abin da yake wa aljanna ta masu kudi sahabbai ba sa wannan sahabbai ba sa wannan iya abin da suke da shi shi za su dauka su bayar in mutum ya kawo kaɗan sai mu da kai sai kaga wannan wai Allah zai nuna wai Allah zai fara dan wannan abu mana su in ya zo da yawa sai wannan wai shi Allah zai nuna yana dukiya Allah ya ce alladina yalmizuna almutawwi'ina min na fi sadaqati walladina la la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakara Allahu minhum kaga Allah ya nuna ya karba abin da waɗannan ɗan kaɗan ɗin ya bayar Abdullahi ibn Mubarak yake ta so da za ga katon aiki amma ya zama bai da daraja a wurin Allah saboda niyyar da aka yi shi ba mai kyau ba so da za ka ɗan ƙanƙanan aiki amma sai yana da girma a wajen Allah saboda ne niyyar da aka yi shi niyya sai kyakkyawa kai dai kyautata niyyar ka kai iya abin da ka iya Allah karimi ne Allah mai godiya ne Allah zai karɓa ya saka ma da ninkin ba ninkin abin da kake tunanin zai saka ma shi bai ce masalul na yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في Wallahu سنبلة مئة حبة والله ضائف لمن يشاء الله يتقيك yace misalin masu ce da dukiyarsu a hanyar Allah kamar mutum ne ya sa kwaya ɗaya a ƙasa ya shuka sai ta fitan bai zangarniya bakwai sannan kowane cikin zangar zangarniya guda bakwai nan to kuma akwai kwaya ɗari a cikin kawo abu ɗaya ya ja abu ɗari bakwai kuma hakan ma yace wallahu yudha'ifu liman yasha hakan ma Allah yana binnin kawo wanda ya ga dama wa ya ma kai baka cikin wanda Allah zai binnin kawo an ce da dukiyarka ya ɗan uwa iya daga cikin abin da mutum zai amfana da shi da ciyar da dukiyarsa da ciyar abinci da talakawa a azumi da watan azumi shine shiga aljanna akwai wani ɗaki a gidan aljanna ana gano cikinsa ta wajensa ana gano wajensa ta cikinsa wani mutumin kawai ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wa aka yi wa tanadi manzala sallama ce wanda yake aiki hudu wanda yake tsarkake magana baya maganganun banza duk maganarsa mai kyau ce ko dai zikiri ko magana mai amfani sannan kuma yake ciyar da abinci sannan yake yin azumi sannan yake yin sallah da daddare to wannan gidan an tanadar wa wanda suke yin waɗannan ayyuka kamar yadda yake a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito ya ikuwa da ciyarwa ake samun taimakon Allah domin lokacin da mala'ika mala'ika ya gamu da da da Annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tuwo gida yana zammiluni iya daga cikin aikin da matarsa ta gaya masa khadija iya daga cikin abin da ta faɗa ne wa taqrib zai wa ta'milu al-kal wa taktibu al sannan wa taqrib zai manzon Allah sai salama yakan ɗauki nauyin wanda ba zai iya ɗaukar nauyin kansa yakan ba wa wanda bai da shi annabi ta salama yakan kula da wato baki wajen ciyar da su da shayar da wannan shi ne sa Allah ba zai wulakanta shi ba sai Allah ya taimake shi sai Allah ya taimake ka inda kana ciyar da dukiyarka ya yi uwa ciyar da dukiya ko ciyar da abin daga cikin abin da zai sa mutum ya rabu da wuta shi sa manzala salama yake cewa ta kunnara walau bi shikki tamra ka kare kanka daga wuta ko da ku da ka bayar da sadaka tsagin dabino ne dabino ne ka tsaga shi ka bayar sadaka wannan zai zama dalilin da sa ba za ka shiga wuta ba ya ke tunanin ka ɗauki ramadan gaba ɗaya kana ciyar da bayan Allah ka ba su abincin ɗanye ko da fafe ka ɗara gurin da za su zo suna buɗe baki ya ke tunanin ka samu marayu ka ba su abinci ka ba su kayan sallah ya ke tunanin Allah zai yi ba shi sa da ga iyayenmu suna neman albarka da riƙe marayu a unguwa an mutum ya mutu ya ɗaya da ƴaƴansa, amma yanzu wanka in ya mutu ba za ka yi ɗaukan ƴaƴansa ba shi ma ba zai iya ɗaukan naka ba saboda me mun sanya wa kanmu cewa mu talakawa ne ba za mu iya komai ba nauyi na ma ya fi karfin na na ya fi karfin kaina ya ki daukar dan wansa guda daya amma matar ta haifi yan biyu kuma ya ci gaba da rike ya ki daukar dan wansa guda daya amma matar ta ta ɗaya ko ta biyu ko ta ko ta duka sun haihu amma ya hada a gidansa kamar bai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da abincin mutum da yana isan mutum biyu abincin mutum da ya ishi mutum biyu kuma gwargwadon launinka da ikhlasinka gwargwadon yadda Allah zai taimake ka da yawa waɗanda suke cikin masallacin nan sun sani bai sanya ake ke ɗaukar nauyin iyali? amma za su za su sha za su biya kuɗin makaranta za su biya kuɗin magani saboda mai kana da kyakkyawar niyya sai Allah ya shigo ya taimaka ma ai ya faɗa ya ce an fi unfik alai ka ciyar da dukiyarka ga al'umma ni kuma sai da da kai kashe dukiyarka ga al'umma ni kuma sai in baka dukiyar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da za ku tsayar dukiyar ku Allah ne zai dawo muku da shi shi ta kullum mala'iku ga suna suna addu'a ɗayan yana cewa Allahumma a'fi munfikan khalafa ya ubangiji duk wanda ke ce da dukiyarsa yake ce da al'umma abinci yake bawa al'umma Allah mayar masa wani ɗayan na cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa duk ko wanda ya danke dukiyarta ya zama kankamo daga shi sai mata ta ƴaƴansa baya ba kowa baya ba wa addini ya ubangiji lalata zuciyar ne mata albarka shi ne ganta da yawa amma babu albarka a cikinta dan in kana da dukiyar da ka iya alkhairi da ita to nan dukiyar babu albarka a cikinta ya yi uwa Allah ya gaya mana cikin suratul suratul ali imran yace lan tanalu birra ba za ku zama ba za ku samu cikakkiyar biyayya ga Allah ba ku zama masu biyayya ga Allah hatta tun fi ƙumin matu har hatta kun ciyar daga abin da kuke so wasu malamai suka ce wannan dukiya ake nufi gaba ɗaya amma Abdullahi dan Umar an rubuto cewa Abdullahi dan Umar yana da san zaki da haka sai ya samu kuɗin sai so kayan zaki sai ba mutane saboda Allah ya ce ba za ku kai ƙarshen nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuke so da dukiyar ku tunda shi yana kan wannan to bari ya ciyar da al'umma in mun kallo da tafsirin ko wannan magana ta abu da ake danganta ta zuwa ga Abdullahi dan Umar she irin sirr da kake so sai ka siya ka ba wa waɗanda ba ke shi irin abincin da kake so sai ka siya ka ba wa wanda ba ke shi duk abin da ke ganin shi kake so za ka iya ba wa wani wasu kuma take a'a dukiyar ake nufi ai wani ka so yadi ka so shadda london ko ka so dai suna ta dubu saba'in tamanin ɗari ka bashi haka kamar adalci ba ɗauki dubu saba'in ɗin ka bashi sai je ya kai kiyogo kala biyu dubu biyar biyar dubu sittin kuma sai je ya jari da ita shi ya ishe shi wannan wani jarin dubu sittin ya ishe shi amma ya rasa na yau ka bashi rigar dubu ɗari ba shi dubu ɗari a hannu shi ya fi inda zai je ɗinka kala uku a dubu biyar biyar sauran kuma sai ya zo ya sai abincin dubu sha biyar a gidansa dubu cikin sai sa ta a jari yana rayuwa yana walwala amma da yawa abin da yake ce rowa kuma mun manta cewa muna ƙarƙashin zalunci da ganiya da rashin kirki da rashin mutunci duk wanda ya zo ya hau mulki ba ruwan sarku ya ji azurta kansa ya a azurta ƴaƴansa ya ji azurta duk wani abu gaba ɗaya system ɗin da ake ronin, nipotism ne ma'ana daga ni sai sai wanda rashin su wannan shine mulkin da ake yi amma kuma sun kasa manta cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Allah sai ya tilde shugaban kasa a ranar alkiyama ya tambaye shi sai ya tilde gwamna sai ya tilde duk wanda yake da wani burden duk wanda yake da responsibility sai Allah ya tare shi ya tambaye shi yaya kai wannan bala'in da mutane ke ci wallahi inda gangan aka Allah ya sani a'a in kuma kun abin ya fi ƙarfi ne Allah ya sani kuma Allah ba mai tilasta shi Allah zai yi abin da ya dace ne a lokacin da ya dace Allah baya gaggawa kawai dai inna rabbaka la bil mirsad shi sa muke nasiha ga shugabanni cewa talakawa a Najeriya suna cikin bala'i suna cikin musiba lalle a creating politics da za a tausaya waɗannan bayin Allah don samu sauƙi a cikin rayuwarsu duk wani abu da kada kai ke walwala da shi ta an kalli man fetur kalli wutar nefa kalli harkar abinci kallon harkar karatu kalli komai yanzu ba abin kunya bane a ce kasa kamar Najeriya to ana yakin aiki wannan abin kunya ne ba daidai bane kuma tun ka da giwa sun kasa fahimtar ma me yasa ake yakin aiki kawai sai sun da sai yakin malaman jami'a in aka bari aka ci gaba da yadda ake yi maimakon da dubu arba'in dubu hamsin da kuke biya na makarantar yaranku wallahi ke kun da kuna biyan ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ya dubu talatin ma ana zuwa gidan rediyo a yi mauna balle a ce makaranta koma ɗari biyu da hamsin ɗari uku ta yaya ya yi karatu ta yaya da aka su tsoron Allah a tattauna dukiyar nan kuɗin mu ce da wadda kuka sata da wadda ba ku sata ba duka samu a yi mana abin da ya kamata a yi abin da ya kamata mu ku yi mana duk abin da muke bukata abin da ya rara ku cinye tun da ku an jarrabe ku da cutar sata sai kun sata to sun kun mana abin da ya kamata sai ku sake sauran babu kuma amma a ce kuma ba mu da shi hanya ba kai saka je kai fatauci ba sai wadansu iska sun tare ka a cikin hanya ba kai saka kuma ba abin da ya dame su idan matsalar ta siyasa ta same sai gwamnoni sun haka sun yi mutum shugaban kasa ya ware waɗanda zai mutum da su amma wannan tsaron babu ranar da za a zo a haɗa mutum da gwamnoni kowa ya bayar da abin da ya kamata ya ɗauki matakin da ya dace don a samar wa mutane sauki to idan an bi mu sai an kashe mu ko kuma sai ku ci gaba da rayuwa in jin mun mutu a kan hanya ko a gidajen mu an bi mu an kashe dan Allah ku ci gaba da rayuwa daga nan zuwa shekara ta dubu uku muka kuna rayu da ka yi uwa kasan mu tana cikin damuwa mu dage da addu'a mu yi addu'a ba mu da makoma sai gurin Allah ba wanda zai iya yanzu na shigowa na sai kudu ba yana faɗa in mun koma gurin Allah da gaske wallahi Allah zai yayi mana Allah sai ya kunyatar da dukkan matsayin mu amma dai shugabanni sani wallahi Allah ya tambaye su manzanni ma Allah ya zai tambaye su amma da zai ba su falan nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin falan qussanna alayhim bi ilmin wama kunna ga'ibin Allahumma ajil al-islam wal muslimin wa ajil al-shirk wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din wa ahna hadha ad-din ya rabb al-alamin Allahumma aminna fi awtanina wa atiya immatna wa la tu'murina wa ja'al wilayatana fi khawfika wa taqaka ya rabb al اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد